wani magidanci mm. ya ja samu makocin shi ce zai saki matar shi zai rabu da matar shi saboda kawai ba ta gaishe shi to in ba ta gaishe ka ba kai ka gaishe ta mana musamman in namiji yawa matarsa laifi yana ganin kamar in ya ba ta haƙuri ya faɗi ba nauyi. Duk matar da ba ta ma da abin yi to ta ɗauka ma dai ba ta san kanta ba. Ba za ka zauna kana yin zaman aure ko kuma soyayyar slave and master mm. a sannan kuma kana expecting matarka ta zama wani kiyarin wani ba zai yiwu ba. Amma idan kana mata wannan mm. zuciya fa ba fashi da kashi idan mm. kana mata abin da ba ta jin daɗi zai nuna a actions ɗinta. Shugabanta na aiki za ta gaishe shi. in a primary cikin dole sai ta gaida headmaster in a secondary school take karantarwa sai ta ringa gaida wa principal in a jami'a take karantarwa manyanta sai ta ringa gaida su dan in ba ta gaida za a ce ba ta da mutunci me yasa ake cewa ba ta da mutunci saboda ana ganin ya kamata ta gaida su to dan Allah da ta gaida waɗannan da ta gaida mijinta wanne ne fi zama daidai to amma su kullun abin da suke so su nuna irin tsarin da addinin musulunci yau mace da namiji abin da suke so su nuna shine kamar ana maida miji wato sarik wato shugaba ita kuma mace ana maida ita baiwa kullum haka suke suke kallon addini da tarbiyyar da muke da ita wanda addinin musulunci ba addinin da ya yi wa mace gata irin sa. dan zamanin jahiliya ba a ba mace gado amma Allah ya ce lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruda Allah ce wannan rabo ne da ya farlanta sai an ba mace sai an ba namiji da mutum idan ya mutu in mutum da ya mutu matar babansa na iya faɗowa a gadansa za ta iya faɗowa a gadansa kuma zai ci gaba da zama da ita irin zaman da babansa ya yi da ita amma Allah ya lissafo su akan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum zuwa ƙarshe Allah ya haramta wannan addinin musulunci ya musu gata akwai al'ummar da akwai al'ummar da in tana al'ada ɗaukan ta ake akai ta bayan gari wanda zai kai mata abinci sai ya toshe kunnensa da hancinsa da auduga sannan ya kai mata sannan ya dawo amma manzo Allah addinin musulunci ce a'a isna'u kullu shay'in illa nikah komai zaka yi da ka. saduwa da ita ne lokacin tana al'ada kawai ba zakai ka yi ba ta dafa ka ci ku kwana waje daya za ma ka iya mansin ta abinda ba zakai ka yi ba shine kawai ba je ka kwanta da ita ba addinin musulunci ne wa mata wannan gatan amma su kullun waɗannan matan so suke sai sun lalata tarbiyyar zamantakewa me manufar wannan shine duk namijin da baya iya kontrolin matar zai suke ta 'yan zawarawa suka yi yawa to zinace-zinace zai yawa lesbian zai yawa to wannan bukatar su ta biya to in ba 'yar banza ba wace ce ba za ta gaida mijinta ba mijin da zai zo kullum ya tashi da safe bai da hutu sai ya ga ya samu miki abincin safe sai ya samu miki na rana sai ya samu miki na dare sai ya samu miki sutura sai ya samu miki gurin zama sai ya samu miki ilimi sai ya samu miki komai ƙarshen abin da kike iya masa abu biyu ne ki dafa abinci kuma ku kwanta mu'amala aure to amma abincin ma mata sun fici yau idan mata da miji ne aka dafa shinkafa gwangwani hudu to mace za ta cinye gwangwani biyu da rabi ko gwangwani uku namiji gwangwani ɗaya zai ci gwangwani ɗaya da rabi dan lawa ya fi mora abincin in an zo gurin mu'amala auratayya wanda ya fi kowa jin daɗin mu'amala auratayya mace ce A dai hidima ake musu namiji ma abin tausayi ne namiji abin tausayi ne sannan sai zo su ga wani abu wannan su suke koya mata rashin tausayi sai ga mace da namiji mace ta yadda namiji ya ma'amala da ita da jikinta gaba ɗaya tun daga kanta har tafin kafarta amma sai su koya mata ita ta in ta samo nata ne amma shi in ya samo kuma nasu ne ba mutunci ba tausasawa ba rahamtawa kawai so suke a ringa zamanci da ƙarfi ko mu ba mu ka ce ku rabu da mazajen ku ba ba mu muka sa ku ba abin tausayi har da wata tsohuwa wallahi tausayi take bani tana ƙara zuwa kabari tana ƙara fanɗarewa tana ƙara shiga kabari tana ƙara fanɗarewa suna koya mata wata irin al'ada wacce ba tamu ba kuma wannan ya kamata dole musulmi su fito su magana a kansu dole a rubuta petition akan waɗannan mutanen dole a sanar da hukumomi akan shirin da suke don ba za mu yadda su lalata mana tarbiyya ba mu addinin mu da al'adar mu mace tana karkashin namiji shi zai bata umarni shi zai bata hani in an tashi da safen mu al'adar mu da addinin mu karami ne yake fara gaida babba na haka mace karama ce akan mijinta kamar yadda ɗa yake a gurin iyayensa kamar yadda ɗalibi yake a gurin malamansa shi sa za ga yanzu kuma makarantun boko da ake yi don alalata mana tarbiyya in kaske kada ki ɗalibi akwai makarantar da in kaske kada ki ɗalibi iyayensa suka zo suka kawo ƙara to za a kira ku ofis ɗin principal ko ofis ɗin wani da yake cikin shugaban makaranta wai a ce ka ba yaran haƙuri wai ka ba yaran haƙuri ba yaran da kake koya karatu wai dan ka da ke shi akan karatu wai a ce wai sai ka ba shi haƙuri ka daga nan reni da rashin tarbiyya ya zo to gaskiya wannan shirin na arewa 24 ya ci karo da koyarwa ta addini ya ci karo da al'adunmu na hausawa mazauna wannan yanki na haka ni matakin da nake bayarwa kuma za a ɗauki wannan matakin insha Allah shine dole za a rubuta petition akan wannan shirin saboda shiri ne da yake ƙoƙarin ruguza mana tarbiyya da lalata mana tarbiyya da zamantakewar iyali kuma muna so idan mun rubuta petition ɗinmu na da cin abin da za a yi kowace abin cike ta waye mijinta yaya suke zaune in akwai mara aure a cikin su ya mara aure za ta zo ta ringa bayanin aure dan Allah yanzu wanda bai haddace Qur'ani ba sai zo ya ce a zo a zauna a yi musaffa amma ka sakar yake yanzu Allah wanda bai karanta likitanci ba kawai sai zo ya zai ma tiyata kuma sai ka yadda yanzu kana da wani case na miliyan 100 a kotu ko kana da amma sharri robbery ko amma sharrin cewa kai wata fyaɗe kawai sai wani ya zo bai taba zuwa makaranta ya koyi lauyanci ba sai ya zo ya ce ma wai shine zai shige ma gaba sai ka yadda wallahi sai an daure ka da haka mu waɗannan matan ba mu yadda ma da tarbiyyar su ba balle haske zama su ne za su ringa ba wa mutane tarbiyya in ko ba haka ba hukuma ta bincike su akan addini mu ji yaya addinin su yake a ina suke samo wannan abin da suke gaya mata wai ko kunya ba ta ji wai mijin ba zai zo ya da ita ba wannan wannan koyar da rashin koyar da rashin tarbiyya ne ba wani laifi akwai fahimta tsakanin mace in muje ya je tashi sa ba a gurin ta yake ba ai ma shi zai je gurin ta ya mata sallama shiga inda take ita kuma sai ta mutunta shi ta ce mai ina kwana wannan al'ada kenan amma in ba a gurin ta je ba me zai mata sallama zai mata assalamu alaikum alaikum salam ita kuma ta ce ma an tashi lafiya lafiya kalau ya ka kwana lafiya sumul kefa ya ce kwana da yara alhamdulillah shikenan amma suna koyar abin da izgili da wani izza da nuna mata kamar sun mata sun mafi maza mu abinda addinin mai gaya mana arrijalu rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim maza su ne tsayayyu su suka fi mata walin rijali alaihin daraja maza sun fi mata yawan darajoji Allah ne ya faɗa in kun isa ku ce ƙarya ne daga nan sai mu san ku. kuma Allah ya ce namiji yana ya fi mace yana tsaye akan mace saboda abu biyu tun asali Allah ya yi namiji shugaba akan mace shi sa za ga manzala sallama shine shugaba a gidansa abubakar shine shugaba a gidansa umar shine shugaba a gidansa uthman shine shugaba a gidansa sayyidina ali shine shugaba a gidansa kuma da su muke koyi na biyu kuma bi ma faku min amwalihim maza ne suke ciyar da dukiyarsu ko baka da lafiya ka sani ma in baka da lafiya ko baka da kuɗi karanta ka sa a ƙarƙashin fulo dan mata ba ruwansu kana na rashin lafiya sai ka ɗaga ka bayar an yoce fa ne sai ka daga ka bari an siyo magani sai ka daga an bari an ji an yi filin na gas to Allah ya ce saboda tun asali Allah ya fifita namiji akan mace kuma saboda namiji ne yake ciyar da dukiyarsa don haka namiji shine fi mace da mace namiji ba ɗaya ba ne. wannan aƙida ce ta feminism feminism ne wannan da haka ba za mu yadda da wannan a garinmu ba za mu ɗauki matakin da ya dace ba za mu yadda ba da haka da na faɗa zama daidai Allah ba mu lada wanda na kuskure Allah ya mana afuwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh